ของเราเนี่ย halayyar wani to arashi ne kawai haka kuma ana gargadin jama'a cewa ba a yarda a juyi wannan shiri domin sayarwa ko nuna a gidan silima ko gidan bidiyo ko ba da aransu a bidiyo club ba tare da izini ba duk wanda aka samu da laifin yin haka zai fuskanci shari'a don haka duk mai bukatar yin haka sai ya

ai gidan ne ma wani mu shimfiɗa kawar masa zana duba duba dan Allah duba mai gida za a yi ne sha'ani na yara hmm? ka san duk inda yaran nan suke abun fa ba a ce a komi wallahi tallahi ne daga tuya na tashi an dawo lafiya lau wato yanzu ai nake zaune nake zancen ce to mai gida fita shuru shuru shuru shuru shuru shuru ko ko ka zaga can gurin suka ta kora ne na ce ban sani ba wallahi garin nan dai ba daɗi ba daɗin da adadawa wallahi tallahi ɗan tuyan nan ma in gaya maka yadda wannan na yi ta ko ko da ƙyar aka sai ta ƙwandala biyu wannan da na rasa sisi sai na je gefen titi na tsaye inda ɗan kabai ki shigiya Allah mai gida Allah kuma ban ga jibta hasa ta tsalla mar ihu sai ya tsaya sai na na na yi wani abu wallahi Allah ai kai mai gida aka Allah yake a masu zuciya a duniya wani na fama da kuɗi ne wani na fama da talauci haka ne Allah yake nufin Assalamu alaikum Anu wa da Kai ka yaushe za ka yi hankali ne Alaikum sai dawo ya dawo ya dawo ya dawo da akwai suna da cikin mota gwal wane wai tuko alhaji da mutum eh ayi ni ni tsiga Allah alhaji da ma mutum an dawo a a a ba mu ci ta zama ba ko da ma ba ta zama ba wannan sai mun ajo to ai ne zuwa zan zauna sai an kwanta kaya ga to yanzu a makan ma an ba dan da irin sa addu'a mu ba mai gida ina zai samu ije oho dai ai dole ne yanzu na ga cewa ma ni ran da zai tafi ga maka me na kai wala kwandala ɗaya da fitika haka na kai to Allah ya sa sai aka biyo ni biyo zubin adashi shi yasa ban karisa na kai mishi ba hanya na biyu mai adashi a a ah, ah, ni ban ci ta gaba ba wallahi zan zo in dai zo ko mai gida eh ki zo a a ah, ni ina nan ina tafe eh, wa su tsira sai an ai mu muna nan yan ganin kwakwaf to ni na gaba a a wannan al'amari da sakaki yake alhaji da mamu sauya ya dawo ko ta ji kaya cikin mota da je mu a a'a bari in tafi kan kasa a gwiwa ta a barna a gurin lallai ma fa ani kwata-kwata ban ci ta zama ba na ɗauta ta wuta hoba na kai ina za a bar mu a baya sai a kunci a rabe ba mu Allah ka ganni ni, wannan dai na ci fakakon na dawo ko ta haifa zo mu tafi a fito mu alhaji na gode na gode da yanzu yawa na gode a a a to an gode wannan kowa ta wata wuyar gani shi ma tawon ba duba ba ne an buga da ku an bar kai ba da kika na ba da na mutu ya zai fito kuwa waye alayi da ne yana a kuma har yanzu da zuwan nan ba sai kuwa sannan wani izo zo wani izo zo da ya dawo daga daga Saudiya ai yana kokari Allah da da ku ya ku kun ga dan jima a ba ku abula alhaji harka ne na mutane ya haɗu ya fama da larabawa alhaji yanzu na fa jefan maka shedan Allah alhaji Allah kuma ga wannan sai a dan yafa masu asiri a babban magana wayar je da ba kasau ba wallahi godiya na gyara yi Allah ya kan gwagwa mai salam amin amin amin kai wala wata riga ah, a kala da madalla wannan makar an yi aka cewa wan kallah bai to madalla madalla Allah ya sanya alheri mala ibro mala ibro eh ina yi kuma to madalla madalla ina ta kalma ga sunan ne ga sunan ne mala ibro bai salam bai bai ga mu kalma

na nan ya fada ya wani ta saudiya na nan najeriya kai yo abin da ya ja din ya cinye gudu kudin ya gudu ne fara ai ko ba a samun gargaza ne nan ma suna nan a kasar da idan gando ka gamu da kasada na ga ma a kasar nan a nan kasar da eh. ai lamarin ya riga ya lalace sai dai kawai wanda ubangiji yake a kan wannan lamarin eh. kuma a saudiyan ba Allah ne ya kira ni ba Allah ya sa da yake ina da kuzari na wai muna can muna muna kokarin mm, tafiya mm, tafiya arfa irin mutanen nan masu dan zagaya kaza kaza a kawo na ce kai dan Najeriya ne ko zai suke rike ni inda Allah ya ce da a wani lokaci da a wani lokaci da a wani lokaci maka muka ranka yanzu na ganin katore ni ba inda muka shanye kwana biyu da zai ka ba kuma ta ne ni ya ta da zuwa ba kadai zai ce haram wallahi eh. alhaji eh usama yake kowa eh usama ruwa nan din da? Eh. kowa ga da aka yi zai ce haram A su komi haram zan da kai shi kun mai gari alhaji abba yalla bai alhaji abba dan daudu muna zuwa fata wai wai ya ga ana ya ga alhaji abba yana alhaji abba ya ce da shi ba zai na ce haram ya ya ya buwa wannan cibin mu wallahi Allah ko da kan kai su ban saba ganin wannan a sai yadda ka san na jafa mutum ne da gaske ya hazan cewa da kan gawa fa ka ba a kai Allah ya sare a

shi dama mutum na gari Allah daban yake yin sa wannan haka yake shi mutum mai san jama'a daban Allah yake yin sa to ai dama an ce ka ga Allah da ba mu sau tare muka taso da shi a shakka Allah ya tayi ko bibi ta shi a cikin mu eh. wannan haka ya daukace shi to ai mu ba mu tsara rai ba amma da yake na Allah ne ka ga bai watsar da mu ba kwarai ko kuwa ka jibi da ni a duk muna ba shi girma ba shi ya baya so wallahi ka duba damuwarsa daga makan nan irin kyautar da yayi Hmm? ne ba ba zan ce ko ni ba ko ya wata ka bani dogon riga kai da lafiya ka da ka bani ni ta kwara da zan ba ka ba ni ba ba wannan da ya rike da ya tsare lafiya lafiya ai buru abba ta da fitowa da abba Allah me ka ki dan an ba ta gele Allah sarki wai zancen da kuke yi Allah ya kama masa ba mutum ka duba alherin da ya mun ni ma makan ma ashe sai da sai da ya ko wasu hoguna ya jefu san da su ya ce ga jihon wanda Allah abun ma da ya da burge ni ko ka je ba ai ka je ya riga ya kama maka kuma an bai burge ni ba ni da tabo na jiki wallahi bai burge ni ba domin abin da abin da da da da da ma musawai ba ni dai nayi Allah wadai da shi idan baka gode ba baka ku kushe ba ku rabu da shi ku rabu da shi Allah haka shege tinki tunne na riga na saba mata da bata harawan nan kai kai ina wannan ya ya eh, Ina da ya ku ina da da ma sai ba eh hmm? a cikin na Allah wadai da wannan abun na Allah wadai da wannan abu ai Allah wadai kwana na uku ina ta rage sanin da zuwa ni ne na zo zauna tun sa har magarba sai ni je na kwana uku amma an rasa abin da zai bani sai abin sallah ina ce da zai ka ne wani musulunci saurara fada wanda da mamu sun zashi makan nan ya zo ne ya karbi dan wani taimako a gurin ka ko ban ban ban ba ka masa kudin ta ko ba wani ba ana ta Allah kiyaye ko ba magana ba ce ko ba ta Allah kiyaye ba ko ka ce Allah ya kiyaye ko ba ka ce Allah ya kiyaye ba Allah ya nufa wani har Allah ya kuma ya dawo lafiya har kuma ya dawo na makan ana zuciya na yi ko Allah ya saka maka mutu dibino mu na gaba ɗaya zan tattara da gidan da komai da gonaki na gaba ɗaya sai na sai naje maka subhanallah ba dai zuwa maka bane amma ka yi gurguwar da wallahi wallahi sai naje wallahi ka yi gurguwar da kamar ya gurguwar da bara ka ta ka ji mai ka ana sauke ka jiddin laraba su ce da kai haram wallahi wallahi wallahi na ko sai ka ce sabon hauka na leka dai ko shawara ce a shawara da kunna. tammi ka ba sayar tammi ba shawara da za a yi amma ka sai lokacin da aka sa min da wa ka ta ko kuma da waye a cikin kuwa ike da gado na ko kuma kana da gado na ne a yau ya hada da kai nan na auta ai ina ce zuwa wannan wuri ibro sai sai kana da iko ko ubangiji da ya halicce mu yace a je din ai yace ko kada ba a cikin muke a kan gwamnati ne a ciki a a a a kan su fita ba ne fara a cikin muke ta ba wallahi su fita ba shi ka a ka ka ka ka ka

mai Allah ya tsaya da mu Ni hana ce a daina kawo ruwa a shege rogon nan. To wala yi mu gida ba ko da zai ci. Kar wannan lalace ya zama ya sauye. Abu da muka saba sha a koko zai rika zubo mana a wannan abin da samun sa da Ba ko mai gida da zai ba za a da. Kai tur. amaryar ne mai take da tana ɗanki amarya amarya yaya ki zo mu kike ya daka ina zuwa yaro nake gyarawa to zo mu tafi an dawo kalorin nan ba shi a nan ba wanda ya zo ne ma eh babu wanda ya zo to kuma na alkawari da muke da alhaji da mamusau ban gaishe wasu ya ce min dai zai yi aiki ban san aikin komai ba Kuma shi ya kyan gandu gaba na munafiki ne. Turo na jarbo ma shi ya bani shi. Ya wallahi ya bani shi. Me kike har yanzu baki ɗora mana abincin ba? Na riga na ɗora abincin har ya da kuma yana. Lokacin da ta zai gidan na kankanjale. Ga kuma yanzu ta mamaye. <laughs> da wannan abokin na nawa da ya laifi kare a raji bushasha ya ce dan wasan kai ka zama bawan mata ya yi ɗauki da tsaye muka tafi ya ce ka zama bawan mata matan ka fulfulful kai kwa kakana a kai dole a ku za ka ya kirki wuri mu muna yawan wasan ma zai to an dama haka Allah ya yi mu haka ake mu da amatan mu ya aka yi mu eh kuka kuka ba aure to Allah zai sa ku aljanna eh Allah zai ji kan musulmi assalamu alaikum alaika nan ne eh to in ga shi ma sabulin na wani aski ya kare kuma idan na ya da ne gidanka na yaron nan ya zo da na tura shi gun idi tugu ya karbo alwala da yaro ita da na ta ɗauke ka kwanan nan kuma an ce ka je ka ce ba za ka ba ku shiga ciki don Allah na yi ba ku

ai ba za ka rabe da ba ni ai kwatanci aka yi mun domin ka Allah sarki wallahi ba an maka ya kwanko eh daga lagos na kyau aka ce ka zo ma gyaran fuska ko a'a ba ka da wani dan uwa a can <laughs> ai ya haka ai kuma yanzu sai da ka faɗa abin ya taso ko <laughs> akwai dan wada yana can yawwa isa tela ba kware da ajiya ai muku ai yan maza biyar muke da shi ai ko ga yakon sana ke da takalmi Allahu akai ne shushen nan da yake ga mun ne shushen nan Allah sarki ai yan maza biyar muke da shi to madalla Allah sarki shi ne Allah ya sa ya samu wato rabo matarsa ta haihu eh, hukuncin Allah bare makwa ah, shi ne masuna kaga kwanan bayan muke magana nan da mai ɗaki na ke eh. ce mun da suka je wancan zuwa da suka yi an gaya mata um, ta gama tasa da ciki yau wajen wata uku ce nan muka yi magana da nan ce to Allah ya sa dai kai ya halin na ya kwanan ta biyar da haihuwa in ta haihu da turo ai ɗan mamar a ta mana lalata da tun yanzu Allah sarki ai to shi ne ce in kawo maka wannan kuɗi ne domin ka biya jirgi maza maza sana da a cire yarinyar da jibo da ya ji a yi suna ai wannan karan goma ba a san tebur din motar shanu ba ku ba a sa yi saboda ni ba ban karasa gida ba saboda alƙawari to sai zan je in gaida iyayena da ɗan kakannina a nan abin nan turmusawa ah, eh, ya tsaya mu ashe kai ne na turmusawa turmusawa an karasa to ba da la ba da la ba da la gane gida to Allah na gode ba ba ba kace da su da sallan sannan Allah ma albarka madalla madalla yawwa kawar gida kawar gida Toto Allah ki wani wani sabon labari. Me ya kuma duka gida? Eh, zauna nan do Allah. To, na rauna me ya faru? Ashe wannan Isa ne wancan na iya kwama ta ta haihu Isa. Eh, ta haihu. Tun da ya aiko ma ga. Ita ya aiko kuma jiwon suna. Jibi suna? Jibi suna shi ne ke ko ji. Jirgin rafa ko tafi? Jirgin sama. Amarya. Ya gida. Sai bai Allah. ko ki fita wannan wurare. Wannan ne ya kamata in hau da jirgin. Ba wai kawo ba gida? Wanne daga ciki? Hau na yau. jirgi ba na Allah ya zan hau jirgi. Tare za mu tafi kenan. Ku tafi nawa? Da kai da ni da amarya. sai A ki ga watan yadu. Daidai mu tafi tare. A'a sai waye hau jirgi ko nawa ya kama ike. Aka yi kowa. Jibi za a yi tura. domin yin shiri bai yi ba ba gaskiya ba sun wata bayan yadda na shahara a aikin nan a najeriya su ma ida haka yi shahara a dinkin ba gaba daya hausa layi ce ba ma hausa layi ba najeriya ma gaba daya eh ba wanda ya kashi iya dinki ya kamata da yaje abu da zai rigar da ka gani jikin shugaban kasa shi ya fita mutane ke ba da ke ba muna zuwa sai mu bar yaro a can gurin yayan a lafiya ko ina zuwa da ku wannan kwace mun ku zaki ba da shi ko hike zaka je ta tana ko eh tana nan mai gida ah, oh, oh, salamu alaikum cikin gida. Ai wannan abun bakin ciki da yawa yake. kaga shege akwai na ma sun kama sun cinye a karuwan ma ni ban isan bari ba in yi magana a ce tsigar duk akwai sai kun sa makwabta sun ji ni wallahi a irin abin da kuke ya ishe ni a cikin gidan nan ban isan bar ruwa ba muna tare da ku yau da gobe awakan nan amma ba mai ji a cikin ku ina magana kun ɗebo ku kun zuba min na rashin kunya marasa kunya kawai sai saboda ba ku san wahalar ruwa ba kwa ne na sha a yi wannan irin abun bakin ciki ma ai da yawa yake dole ma ku gar ki san kin gudu ai akan ku zan wuce da wannan abun bakin cikin kowa san da yawa to wannan gele wai shi zai dauka ba duk yanda muke makwabtaka da Alhaji da wai to ni makan nan ma nawa take ne duk sakewan mai gida ne sai ya zo shi in ya so a san wanda za a yi gaskiya ba ta mun zuciya haba haba ina ni tsigai wai ungo wannan tsigai makan Allah wadaran makansa in dai haka an haka zuwa maka yake ka je maka ka kawo mutum gyale wato ma bayanin sa yanda muke makwabta ba sunan a ciki ai inda abin da Allah ne kafin a ce ya ce abin da zai sa baki ya saya mana a'a wai wai wai al'amura mai gida ya zo duk abin da za a kulla a kulla mu ma tafi makan nan wannan dan bakin cikin ya mutu zuwa makan sanariya an bani duniya kwanan mu muna karɓar yan sanin da zuwa mu yan yan karan sanin da zuwa kwana na kullum na je na zauna tun safa har magarba a rasa wanda za a bani sai wannan wai an haɗa mun da tanti sai sai kira mun shiga musulunci mai gida na'am an da dawowa lafiya ina wani la kin ga kwana uku zaman sanin da zuwan da nake yi sai sai yau yau arni ya shiga musulunci eh to ba alhaji da mamsau ya rena ka kake mai gida abin da ba za a maka garin nan ba a ce wai alhaji da mamsau ya je masa ka duba wannan zai ɗauko baka wai hadda wani tsigai mara buku ne a tafe ka duba abin da ɗauka ya bamu me za a yi da zuwa makansa zuwa makansa ta banza ta wafi me makansa ta daɗa masa ko dan ya gan mu matsiyata to in za ka yanke shawara mu tafi makka mu tafi makka tun da hajjin na ai ba shi kaɗai bane ko ma ya zuwa maka na mai zuciya ne ah! kuma ni ina da ita shi kenan mai gida wannan gidan mu saida shi mu tafi makka in saida kayan yarinyar nan ka je ka haɗa kurɗa kurɗa gonan ka siyar gidan nan namu mu saida shi mun da kama gidan haya ka gaya mana zuwa makka bari ma ina eh okay zuwa ne mutum ne zuwa ne gaba ɗaya tattara su za a sayar gaba ɗaya tattara su za a sayar wai ina awakan suke da wannan halar a nemo mai sayar a sayar masa to in da yan dana zuciya da zuwa maka to ni sai na je sai na je kuma wannan diran ma a samu dan cancaran a sayar da shi to na fa gaya ma ba fa zama za ka yi ba kana yaya baki ba rauni to ah, me za a gaba ɗaya kayan sai da su Allah mai gida wallahi billahi nan gidan zan je samu dillali zan je samu gaba daya daga gonar har amfanin gonar gaba daya sayar ba. Ina sayar. Ba sai ko ana sai sai ko gogo ba ka da tafi na da. Ka je ka tafi in ka kai kai. Karam ba ba za ka rabu mu a sayar mu. A hada da karam a sayar. Mai gida. A samu kula a sayar mu. A samu. Karan naka a samu kula a sayar. Ya uban kai na magana kana magana. Gaba daya sai kuma har wannan abin tuyar gaba daya. Mai gida a tabulu garin nan ba zan bari ba. tun da zuwa maka alhaji da mamu musan musu ni ne bani ni nike a tsawon dangala a yala ne ne na kafa Allah wani rufu halin wanda an maka zuciya ne da ɗaya ɗaya ya abu ya maka ta kano zuwa eko ko daga dukkan hanyoyin da jiragen kabo ke bi ku guji hulɗa da ɗan kayan yayin cikin waɗanda ke rafa a duk tashoshin jiragen sama don cutar da matafiya ta hanyar yi musu walawalar don kare ku daga sharrin irin waɗannan biya ya sa kamfanin zirga-zirga jiragen sama na kafa ɗaya ya bude ofishin sai da tikiti a kowace jirgin sama da ke kasan nan tabbata ta sayi tikitinka daga ofishin kafa ɗaya don gudun bata lokaci da asara kaba ɗaya cikamakin jiragen sama daga gare ka ba wa kafa ɗaya idan ga maciji ai ba a nuna jansa inda ko babu kasa ai nan ake gardama kokawa ne ta haji ko umra yanzu kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na kaba ya ɗauke muku ɗawainiyar biza wacce ke ci muku tuwa kwarya a wasu lokutan ma da gurgunta muku tafiya ibadar Allah a kuma karasa da asara da zarar kun biya kudin tikitin ku da na biza a kamfanin kaba to ku koma gida ku yi bacci cikin nan kankanin lokaci mun haɗa muku takardun tafiyar ku daga a dawo lafiya a gida sai lale marhabin a ƙasa mai tsarki wane mutum wani aiki sai dan garama kuna iya biyan kudin tikitin ku hada na visa a dukkan ofisoshin kaba air da ke ko'ina a fadin kasar nan kaba air cikamakin jiragen sama daga gare ka ba wani jirgi duk nan gonan ga shi kuwa ta yi kyau wannan yi wallahi Allah kuma ga tafiya ta zo gaba ɗaya wannan bukiyar ita ba a ciki wani ku ai ka ga duk wani ka ga nan can wancan mangwaran nan ba tsakiyar gonar ɗiki gaba ɗaya fa kogin nan fasai ban mun rabin gonar ma amma da hatta haka hatta haka ai gonar ma ai wallahi alhaji yunus ai za a ciniki to ai sai ai bagara wato kaga yanzu abin da nake so da ku har da hatsin ciki ko kwaban da ke a malai ai na wallahi to alhaji ne ga ƙara suwa ka ringa kula da abin da za ai ina ganin ai ina zama ko nake ba ye ko nake a nunnuna min bakin yawwa to ai da mun kula da iyaka ta guda wannan hatsin gaba ɗaya da lalura wannan katon wuri haka mallam ibro a ce za a saida shi ba a tunanin gaba lalura kamar ya to san fasa ko kana bakin ciki zai ba ba na bakin ciki ma na buru. ka san dai nan aka taya na ke sayar ba wannan haka yi da wannan tana rayar kai na ambata da sai da gonan nan aka na zuwa kai mun taya mun dan ci mata wannan sai da abin kuma kai ma nan kalami ne ne na yana abin nan ai ma za baki na na shuru abin sa ba fa wanda gwamnan nan yayi wannan haka a yana da sha'awar za shi kai kare a kan maganar wancan ciniki za a tsaya ko kuwa a suna ya kamata a sa mata ko da alaji shi ne ko muku magana ko da alaji abin da yasa a muke ban da yasa ya ka cikin gwamnan nan ne ko ga wanda gurin yake saboda ki ni ba na so in yi sayan buri a sama to ko shi bai biya mun bukata ba ko gona karba ce a a duk wannan ba su da ba ba aka ba a wannan haji din da kai ne da kai ne da kai na ma na san Allah Allah yake a gaba na na a ba na ta ba Wani angon ya shaida, wanda kamar gwara haka, mai angon ya dangana na shaida a kogi. Wani sannan ga ko ya kama haka ba da, don a yi ba ɗaya bin nasa ne. Wani angon ya yi a kan ne ya ce ko kuma har wannan girbabban nan fara girbabban nan gaskiya ba zai samu ba to kamar nan ni idan na gonan nan ban ce da haɗin girbabban nan ba ni ban ga ni ban ga amfani fiye ma wani a yi ciniki ba da ya za a ciniki tun da zai bukata ya fito don a yi ciniki hari wannan shahara kai to kai samun huna sai ka kawo jaka ɗari biyu yawa jaka ɗari biyu. tafi kan in Allah ya tafiya ta yi addu'a mu ta ta yo ba na kibir abu aka fa abin da aka tsaya jaka ashirin da biyar aka tsaya. Aka ce da kai jaka ɗari biyu. Ma'aikata ma harkan kasuwanci. Kuma na aka yi ma'aikata kun ga kun kamun mutum mai wuce mutu kawai. Alhaji sai daidai wa da eh. ka da

abin da muke yanki ya ba ba su mu da kadari in dai ba za ka dole ba ja ga dan kaban ni a yi canji ba sai in wasu sai ga mata ya bar mu kujeran ya fa ya ba ni kujera guda biyu zai rike goma a wata ba sai ka je dan a ba to ba sai ka gurin dan ya alaji irin sa yake yana ga kuma a irin sa nan haka ne kai da ba ka ba ka ba wannan zakka 200 na tun baka san ba ne kan ka tafiya ni ba ba wannan ba ne na wa wani tsara tun da ba roƙa ne a kan ba hala ibro ba a da ke da dai annabi ne ba annabi ne ba ga annabi ne ba zai zai amma ban ba ya ce ba ya ce ba ya yi ba zai yawa ba ya zuciya ba kai mana ibro sai ka duba shi da ke da tsarin yadda to shi ke kuwa ga nan kuwa karo sai a mu na ada mu ko kuwa ba a ciki ba amma a duddu ba ka ce na ada wa jama'a ba dai su ne nan ba Ina ba da farko. Eh. ba zan fara baka kuɗi ba suna baka la'ada eh, eh. ka san shi shanin ciniki ka ita la'ada ita ce daurin gindi wannan ba eh? kama dahir ba kama dahir ba ban tabbatar ba kai abin da ka da ka wannan a can ba su mana to ku je raba a can to longwa to to alhaji ibro ga kudin ka to ma mun alhajin zamu Allah zai fa mu albarka Allah fa mu Allah fa mu albarka yi na ma nan ne wannan na baka ko eh wallahi ku ta Allah na na Allah kai kai na Allah a mai na na ma madalla wannan Allah kuma ka ce da dan kabo ni ba ta kujera ina nan ina bara domin dan kana zan hada ni ma sai mu tafi tare dan kaba ni ban san shi ba dan kaba ko nake ji to shikenan ni dai sai an jima madalla to sai madalla madalla ni ne ne cin mata menene gargajin zan menene wanda ni dai ban san fatantan umar gida dai na aka zo da aka kara mata abu a ah, mai zuwa ya da wani ya kamar ya kan yi amma a rajin ne ne ne ina sai da kadara ta zan bar da ne in ina ina na dawo zan ga yayi yawa dakuna hudu ne a ciki da kike da ban daki da kuma bishiyar ciki zuwa ku da gashi ko ai mako ai to ko mako to shi kenan shi kenan da ban daki ka gani da gurin girki na gani da dan rugon ta nan dai ba inda babu kuma ga fili wannan ma ya ta da kai kai da daki biya wannan haka ne magana kuma ka ga wannan bishiya ta isa a zauna a wannan bishiya a ajiye ta Allah da da ni ko mata ta ta haihu eh. zan zo sare ta to a ga ai magana duk da ko ko ka saya abin da alaji eh. gaskiya eh. gidan nan dubu dari biyar dubu dari biyar eh to sa suna koko eh dama ai suna aka sa maka to ka ya wuri ya da haka ne eh to gida dubu dari biyu nawa dubu ɗari biyu tawatsi mafasa da yake mm, da ni in bar mar gidan zai saya na ce ba zan sayar ma ba kuma ka ga shi ne a bari kai a minna in na ta tafi a sake ma zuwa mutasan ya fa za ta gida dan wato shi ke wallahi malai gro tunda haka ne wannan gida dai albarka ka ga yawa eh ba na da murya bane ai ne na ga nawa to barin ga ma mu sai ce ma gaba ɗi ma sai da sai dubu ɗari da ɗari biyu da hamsin na ba zan sayar man ba Allah ya alita wani alaƙo da sauri yake idan ba zan sayar da mai sayar ba a da ta ga kowace ne dubu d'ari biyu da hamsin to shi ke kai ibro gida da ka ne ka san dai ta baba da muka da alita ba na san wanda yo ai da shawara wani baya ci da rabon wani idan Allah yi shi alaita watsi man nan ba rabansa ba ne to ba zai zama nasa ba shi din da Allah ya kore cewa rabansa ne to sai ai hakuri ai tawakkali a sayar masa ubangiji Allah ya sa na barka amin mu ne maka addu'a Allah ya dawo da kai lafiya abin da yasa filin nan fa gidan nan fa kuka ku kullu za ku sani da ni da Muhammadu tsohon uwa ɗaya uban mu uwa ɗaya uba ɗaya ah, to nan ya raba ya bani nasa kaga shi can doka eh. can

Allah Allah kwa ita an Allah na so a ce a dan tuntuɓe shi ko zai ƙara ko kuma a dai dan da tuba ko ko ba eh. da dama sai a dama a dama sai a hakuri haka eh, ko ba eh, da a sai ƙara zan ƙara inda hali a ba hali zan na ga ko zan to a da mun kan ce a kan saurin kawo din ne eh, sai ga kamar an kuce su a ce shi da to ai Allah ya shi da la'ada a basin la'ada mana la'ada shi ne ko ko la'ada waje sannan la'ada ce la'ada ce la'ada ce ga shi shi ne la'ada waje to to sai la'ada shi to yau shi ba ka muna da amma na waje ne ina son je na waje da eh, ai kasan mutanen da suke zuwa kasar waje ba su harka da irin kuɗi irin na sai dai na wajen jawafa to ba haka ba yaushe za a kawo yau da mai rishi haka eh? eh zuwa nan da mai rishi mai rishi eh. da yamma da yamma zuwa yamma yawa da zuwa yamma eh. da yamma ni dan na nan a gida na kuma ka kudi gida a zama na mu ba ka kudi ba washe gari zan je wata watsi magana ya kamu ya kai ka kudi da mutum da ada ai da da ada ai da ada ba ta mun ba an na da ba dashi ya miji an Allah da mara gota ne mun da magana da mara gota

in na ya ma tafiya ni zan zo ɗaukun da mu wannan bishiyar eh. saboda ka zame ɗaki na da juna biyu ta kila ka ba Allah ya sa ka dawo ta eh. haihu to a zo a tare mana yawwa a zo a tare dan na tafi ina tare mana to <laughs> ma da da ma da da da ma da ma a ke da haka ai ni ina ganin harkokin na nan da jama'a gaskiya kana kokari wallahi ko ikin zan harkar ne sai a hankali in ka ce da kyau za ka yi ba za ka fi kyan al'amuran amma jama'a irin ta mu shiga wannan izo wannan izo duk da haka amma mun fita ba gudun jama'a ba ai sun ga alhaji suna samun taimako ne a gunka akwai abin da ba a yi yanzu ba ka taimaka jama'a ina za su same shi ki ji wata tambayar rainin hankali ba ma eh. wai hannu abokina ne ba ya san harkar mu iri ɗaya ce da tasa wai ituro ya allazan nan da na ajiye wajen tsawon wata a gidan na sun tashi na ce ba su tashi ba suna nan kabari ne musa gida na sai kuke da wasu zauna a gidan kai na yake musu na ce gida na shi ke nan ba ta ce ta arziki muna shiga ana ganin mu canza wannan mu har wannan shi ne ake bakin ciki bayan da za a ba a ga cuce mu mun yi asara kuɗi da hukumar da ake mana haka ba za a yi ba a lantar Allah ya kuma. Mun da wannan na harka muna nan akan ita. Ni dai manaja na ta wannan kamfanin nawa. jagorin sa ga hukuma ta raba ni da shi ne kuma kuɗi suna magani ni na san shi ba ba ba na yanzu ko wani ba ba da ke annabin nan kullum ya a kamfanin nan na ake ake zuwa har gida ake zuwa ka haɗin labari yi ban samu matafiya sun ji labarin kamfanin nan ba nan Najeriya kawai ba ma kamfanin nan na inda wani abu nake na fatawa kuma suna sosai ya kusa ayya ta yarda mana addu'a

yau yau na bar manajan ma sai aka gina ta kawo alhaji kenan da alhaji masu gari da zuwa yi hajiya ne sanu yayi ne na gajiya gajiya a aiki lafiya kana ji kina nan kuna nan Allah sarki a gari lafiya kana alhaji harkocin ne sai a hankali harkokin ne sai a hankali kin san harka da jama'a yanda take ai a wani labari ne kawo ma wani labari kika kawo mu labari ne kawo ma na je da idan ki ce na kaɗa hanzarin ki Wannan na labari in ne ba na harkar irin mutanen mu aka samu a kawo ba duk wanda labari ya ajiye shi dai ba ki dai na gora ki tashi ki tafi an ji irin namu a zo ah, a daji na taba ka maka magana banza to shi ke nan sai gaba ba taba zuwa wurin karate eh, ga zance ga magana ba ko na gode na je tangiran na tare da tsigai da ibro za su tafi umara sha da je gidan ibro eh. da matarsa shi da matarsa digai eh. suna shirye-shiryen tafiya umara kuma na ba su adres na ba su labar na ji magana na kamfaninka kuma na tafi zo su yanka tikata a hannunka saboda haka daga nan sai ka zuba masu ido ka jira su daga nan zuwa jibi insha Allah za su zo su riske ka kin gaya musu a can cikin birni layin da kamfanin na aiki kin ba su cikakken adireshin na kuma ban san wurin ba ayyo aikin dan kar a je a fada ba da gurbin kamfani ne ga kamfanin da za a je yanzu sha yanzu magani yanzu a je a fada ba da gurbin kamfani na ba su address ɗinka da kamfanin ka tilaka travel agency ko ba ku eh tilaka travel agency wallahi a ina ɗauka a turo maka ai suna zarki je ki kwaba ne saboda kamfani na ya yi kici a ƙasar nan yanzu ba ba ma ƙasar nan ba ina jin duk yan ƙasashen nan da suke wuka ta yakin harkar zirga-zirgar jiragen sama to kamar ji labari fatan da ya wuce ba su ro maka wasu yarbawa ba daga ba ke wannan yarbawa ya yi ta zo ta kwaso min da da ba haƙuri cika sa ni na zo na zo da yarbawa da inda sai da sati uku ya yi ba su daga ba kai maka kuma za su daga maka hankali ko ya kawo miki na ki saurara do ki fiye nan yaraba suka tayar min da hankali a gaban yare na ɗaya su na je na kai iyakon can iyakon suka rika tayar da jama'a hankali in gaya miki dai wannan yaraba da ba su tashi a kamfani na ba sai asara suka jawo ni. asara a wanda kamfani kuka biya gashi gashi an ce sati biyu za su tashi yau watan su biyu da kwana goma nan aka zo in gaya muke dai ni wannan karan ma da ni da yaro na ban san iya shayar da muka yi ba aka zo aka yi min share aka tafiye ne sai da na biya kuɗin su gaba ɗaya sannan na zo ne wata asara ga gari yanzu dama daji wannan magana da shi ya kawo da zan tafi to na ji daɗi zuwa sai kai daga nan zuwa da kwana uku za ka gansu to an da ibro da sigai matarsa matarsa za ka gansu duka don Allah don Allah ni dai ina jin daɗin wannan hatar su don Allah a rike ita sigai gwanin da babanta ya bar mata a tasar tasar da na ta sai da gida ni ba kamfani ta za ta biya ba idan kayan gado ta biya ta zo kamfani na ruwa kuma sai ka ce kuma ban san suna kamfanin ka ba karki komai ko oh, a kula da yara karki komai a laje ani da kai kuma ki je ni na san abin da zan miki wannan karan do Allah to sai an ji ba madalla sai an ji ba ah, ah. yanzu kai manaja saboda Allah wannan abubuwan turkaniyar nan ba za ka bar su ba a dangin manaja kwanakin baya ka tuna an kama ka kayi asaran kudi wancan shekaran an kama dan gidanka kayi asaran kudi eh. wannan asaran kudi da kake yi gani kake ya zama maka jiki ko yaya haba manaja ka dinga sautatawa wannan sana'an da kake ba sana'a ta gari ba ce hajiya na'am nace hajiya na'am a dana baban kyaran mawaye a kasar na san babana bai kai matsayin da za a da babana wani ara da ai barki ne kika tsare rashin kunya da baki taɓa min ita a gidan nan bai kika yi mini ban gane wai an kama wai na yi asara na yi asarar me kwanaki a kama idan za a kama na sau dubu a wannan harkar a na taɓa zuwa a dangin kina ce a taimaka min koda da miliyan biyu nake yi da a matsayina ne na na na alaccin naka ki bar ni in za ki iya zama da halina ki zauna da halina idan ba za ki iya zama ba ga Allah don annabi a yau in ana auren mata miliyan ina son auren don Allah kin ba mata shi ma ran shi fita maganan gaskiya ya da faɗa Allah baka hakuri mai gida ko wallahi in gaya maka jiya sai na dinga mafarkin wani ta balarabi wallahi ne mafarkin wani sani wani balarabi wani takari ya ta kazawa ce ya tsigai na ce a ah, daga nan na san tafiyar nan za ta yi a ah, to menene za a fasa yi tun da dai shi juni ta bakin ciki ne ni na tabbatar hawa yan nan ba za zuwa banza ba Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, ina ne. Lafiya lau. Lafiya kana. Lafiya gari. Sannu. Ya gari. Ki ga ina yini? Madalla. Lafiya kana. Na gajiya. Ka gajiya. Ki mana ki zauna. Shi ado. Ado. Adamu ba. Adamu. Hmm. Adamun da mun da mun tangale. Sannu. ana nan lafiya ko kai baka iya sandar zuwa bane ka ga mutane kan za mu sauke nan yanzu mai gida yake fafutukan ga ka mu wa kullum kin gani na manta dama alli na ke na eh, gidan da mije sai ga wannan manta da sunan shi Tinaka Traveling Agency yau kuna zuwa yau yau mene Tinaka Traveling Agency yanzu yanzu Tinaka Tinaka mm. menene Traveling Agency Tarabala traveling traveling eh, in jansi ba uh-huh. yau kuna zuwa yau za ku tafi to yo wannan abu ku gani na na mai da saudiya ba kamar nan kan Allah ajiya na fi sa takwas ina zuwa to shi yasa amma yanzu kin tura hakori ko marmarin sa da hakori na da ma ai wanda ya kira zuwa, ai ba kin mi zake yi da hakori Allah sarki a to yi Allah suka suka zuwa saudiya saudiya din nan su suka shawa hakori amma da muka saba a'a ah, ah, muka a kin dole kin ga din ko ga eh. yadda mutane eh, ga yawan jaman da suke wurin nan Allah saman da manta kalla kira ga mai gida tafiyar mu a shi ya mun ana alhaji da wannan wannan eh, wannan sai tayar sai in yar mana wannan kuka je gurin shi kuka nuna kuka ce ya duku ta ko kuwa a ah, an gama Allah yanzu yanzu zai shiga da ku ban gida na da fa Allah mai iko ni ba na ma ko ne? ko ba na zuwa Saudiya ne kuma ga duk kudin namu mun yo canji wallahi ni canji wallahi Allah ka Allah sarki wallahi duk mun sai da gidan mu kayan yata ma din na siyar eh, eh ai ka anta din na siyar ni da babin da ya kawo ni mun kawo ni.

kowa ne ka tilaro anu a a ku kai sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa ku da zuwa zauna a ku ne a tafe ga guri ku zazzauna bayan Allah wai wai wai sannan ku da zuwa o'o Allahu akbar ina kwana na gajiya an tashi lafiya bari zo wai zan je ina can waje to to gida ina can waje kuma yi fa sa'ar samu na shi kusa an ce mai tafiya maka ba shi ba zama ta gudu ma zauna wannan a tsatsaye sauri na ke kuka ne ai mun gama shiri sa'a kuka yi fa same mu kai kai kai maraba yanzu sai tafiya ke nan a wato ai muna saudiya hmm, ai abin na mai zuciya ne abin na shi mamaki ne wallahi kayan yan nan din na hada a kaskon tuya sai abin da ka gani a gidan nan ba na ba mu ba ashe daji ya ishe ku a'a farin ciki ana magana ni dai wallahi sai mafarki na nayi da gaskiya ga balarabe yana allah yana ta tsayin eh, marhaba abuka ya tsi kai marhaba ashe za ku je ku gana a'a Allahu ai mu kaman mun je ne

shi dai a siya masa yar bebi o oh, gida aya shi kenan Allah kaddara zo mu tafi dan Hausa mhm. Allahu walai gurin wannan ashe tafiya kuma ta zo wallahi Allah ya saba da abu Allah ya saba da Allah ya saba da madalla da Allah zan baka amana dan auta to eh dan Allah rike shi dan Allah shi Allah ya malai gurin Allah ya zama matan dan ko kuma Allah ya sa mun shi kenan eh lafiya ka ga wallahi su nake da wannan ma ai ba ba da da da da da da Allah ga amanan dan wauta a yi hakuri a yi hakuri dan wauta ya ba ma ni dana ne dan wauta dana ne

ba sa rawa ba sa tsalle ba wa haƙi ƙasa da wani alhaji muhammad ƙara rawa sai dai ka zo da kan barka ba alawa dai ba yana da wasan hausa na gagare na ɗaya na biyu da na uku yana da kuma aljana sun buka na ɗaya na biyu da na uku da sauran kasakasan hausa da duk wanda ka sani da wanda ma kai baka sani ba suna buƙatar kasar kowane iri ne ka garje shagon alhaji muhammad ƙala da ke nan kasuwar kofin wambo Sama tafiya ne, bara ne suna inda inda, ko tafiya jidan za za tafiya ba? ne. Bayan nan muka zo ina ne? Ina nan ne. To mu ke babu wani inda inda. Tafiya ne ba su ta kuma. Bayan nan tafiya yanzu, tafiya yanzu. Bayan mun kusa a ta A mu da Allah mai gida wai dan uwana ba ta da zai tafi ba Allah Allah wallahi Allahu akbar wato ka san abin da ya faru mai gida wallahi kafin sayar ka duba daddawan nan na dade ina hada kudin nan ka ga inda Allah ya taimake mu to mu dai masa da gona ga ta Allah ta yi <laughs> mai gida ga ta da marra wallahi ai ni na ta da ma ko ta kaka sai na je ko ta kaka na tabbatar maka ma ko ba ta sai na je a mai gida da kayan dai Allah <laughs> ai wai in ji hausa ah, wai ko ba ta Thank you. ka sai yanzu duk zuwa riga wallahi sun tsaya ka san kwanan baya haka aka kama yaro na guda daya ya je ta kwaye masa iyakuwar ba za a tsara ta ne ba wajen watan sa uku a hannun hukuma ina ta fama ina ta fama to amma dai yanzu sun ba da shi sakatariya a tsara so da bakin nan Allah ya sa irin namun ne kwanta da wani gida kwanta da wani ko da ma ba ta yi mutum da yi ba ta ba wani ba na ko ne a da ba ta ta yi ba ba ba ba ba ba kada kuma gudu a sanin ku da zuwa ku da lafiya ya suna malam ibro ibro ko malam ibro eh in Allah ya tafi kuma alhaji ibro ya ko tafiya insha Allah kuma an eh ai muna jin labarin gudu a wannan uwar gidan ka ce ko eh tigai ke wannan ma tigai na na tigai na ke ai tigai brema malam zai ko da harka ta ba a tawa sauko eh wannan maza gaggauta da wani bangaren da su domin wannan kamfani na wa ba wai ya tsaya iya kasar saudiya bane kawai duk faɗin kasar da ka sani a duniyan nan ne shinaka kamfani na ba inda jiragen na ba sa shiga a faɗin duniyan nan. Mu a hakan ta ba ya ba da ba ba da a wace kasa za ku je mu umara eh za mu je umara eh, eh. eh, yana da kyau ah, na ji daɗi ah, ba a kuna da labarin wannan kafar ko ba da kwatancan sama ka yi na to Allah da sai na lalabo shi ne na aiki to ma ga Allah sarki ba ba ga musu ba na ga musu wannan kamfani shine na cinnaka kamfanin da ba babu gare yanzu yanzu cinnaka travel agent yanzu na zuwa yanzu dawowa yanzu babu wani uga uga yanzu ka biya kuɗi ka tafi ba kamfani ne na wannan ke za a yi mawani karma karma ba sai ka wani tsari da zan maka to in da ka dai ko a ce ko kuce ma tafiyar ne ba kuma barin zai na wasa ba irin duk abubuwan da ake gabatarwa a wannan kamfani na da wani sauki da nake a kamfanin na da ba tare da bata lokaci ba zan gabatar muku to shi ne kudin ice ko da kun zo da shirin ku a a har gaba da har kamun magana to na ji daɗi ba ma kamfani na ya fi garin wannan a jiya magana kuɗi tukuna ba to ba zo kan magana kuɗi ba abin da nake so na ji na fi ganna a gidan jirgin eh, ne wannan ba ke dan ba da magana ta sassa kana ta samu lafiya eh, an da a abin da nake so in ga maka shi da wannan kamfani na ba abin da ake biya tikici a wannan kamfani na naira dubu ɗari akwai kuma kuɗin fili akwai kuɗin visa akwai kuɗi na passport wanda komai da komai ko anan duk zami maka su duk wasu kuɗaɗe da ka sani dai anan za mu maka jimila su za mu biya maka wannan da kuɗin cikiti shi ne za ka biya su dubu ɗari da kai da kuma gidanka kuɗi abin da suka kama naira dubu ɗari biyu. wannan abu ne mai sauki in dai an samu tafiya a bid'a a ah, wani fasfar guda biyu na ah, wannan suna kudin nan eh, wannan kuma sai a kai mu gurin da za mu yi canji a canji wannan tun da kusa wannan kamfani mai ne da ba za a maka ba to ma da ne ai ka zo abin da ka tsira da ba abin da ba ne ko a yau da za ku za ne eh, na da nan eh, ibro annabi sale annabi musa ya sale kwaikwayo a musa na sani mm. ya biya kudin na da harkokin tafiya a sami sarki ah. ya sunan sigai na sigai sigai ibro nan ko mm. mm, sigai ibro sigai ba sigai ibro ah, a wannan shine fasfon naka to sai ka aje shi a jihu da daban wannan shine na uwar gidan naka to a saboda haka wannan kamfani na nawa baya son wasa dan haka muka yi suna a ba a kasa ba a duniya saboda duk wani ta su ta wasa wannan kamfani ba ne mu bai ko gida ba za mu ko in ka koma gida ma ai sai ka kawo kanka to domin na da jirgi na karfe da wanda zai tashi to shi ke da ko sai ke nan ai ga wannan eh ina so za ku garzara zuwa iyakar yanzu ma alhaji ibrahim sai ya kawo insha Allah ba ma ko ba ta wannan dai alhamdulillah ba ta ba ta ta ba ta ka san wani abu mai gida ku a ta ta ta da ya ta manya mutu sauran rawa ya ta hajiya ta saboda sha'ani na aikin gaggawa eh. ba ta ina so in um, ka dauke su zuwa nan waje ka rige ba hajiya sa karin ofis saboda jirgi na da da da zai zo ka san jira dan nawa sauran rawa nan ya ku sauran rawa ku da su ofis sauran rawa

mai gida kai ka jawo mana ya nuna jawo ke kika jawo mana Allah eh. kai kai wannan ma wa zai ba haka dan annabi an sa ba na bayarwa ai dai ka mutu Allah dan annabi sai mun yi magana sai mun yi magana sai a ce mu ba mu ba wai sunan mu bai zo ba tukunna sai mun yi magana sai a ce na ɗan kaba ne zai tashi sai mun yi magana sai a ce na ɗan kaba ne zai tashi to wai mu yaushe na tunakan zai tashi ne na sani ne gida kai ba ilimi ba ni ba ilimi ba ko wai wa Allah ciki na la ilaha illallah ma ma yunwa sai dai ta sai dai ta karka kwana na gaba kwanan yanzu zan mutu dan Muhammad sallallahu ai gashi nan duk abin da kake sai mun kurmance a nan wallahi kai ne ni dai wallahi kayan auren yarinyar nan da na sayar dan je Saudiya mun sanadi kai ne ai ta tawe wai ke tawe ba ba gashi ba yanzu dan Allah dan annabi duba yanzu dan Muhammad ko mu ya tashi a gaban mu ko ne sai na san Allah dan annabi a taimaka dan muhammadu Allah Allah barka da yawa barka da yawa sanni a gani lafiya din dan Allah dan annabi taimaka mana mun biya kudin tafiya har yanzu tafiyar ba ta zo ba yau watan mu guda kenan wallahi wannan ne jama'a ne eh, da dan abun ma da zamu samu mun ku tore da shan kudi ba ku wallahi din sun da ai kwanan mu 30 a nan ai ba a tafiya sai an tanaji abu nan kuma nan da ruwa ya to to an yi kenan kan Allah dan annabi ga shi ba ya ba a ce ka tambayi wannan ba dan na ba da ai wallahi kai ne sanadi na nan da shi sanadi ce sai ne ya dawo mana Allah wallahi kai ne gidan uwa wannan da gaba tsigai a ce tsigai ta fi da masifa amma masifa na kuma eh, wallahi wallahi kai ne wannan sai na yi magana sai a ce jirgin nan kaba ne zai dai to ma sai na yi magana sai a ce jirgin nan kaba ne zai dai ya fi na na sai ta nan yanzu yi dawo ka kai ka dawo na san wani ma a kai ka kai ne na bannin gida na wallahi wallahi ki bannin Allah ma kiyaye ka sai dai a yi bala'i a nan da kai wallahi ba ma yi wallahi sai dai a yi bala'i a nan wallahi kan a yi bala'in a yi bala'in a bari na zungure ka wallahi kwanda masifa da a taba ni gara a ta kura dubu a gari me gida Allah kuwa a kan me ka tuba riga da duba kirkin da ya same ni mai gida ka tuba kirkin da ya ba waye yi min kwatantan gidan kamfanin cinaka waye ai ni ban jilla mata ne ko ejan eh. suke zuwa su gaya mini to ai sun da da eh. raba sun gaya miki da raba yanzu ga ina gaba ɗaya jirgin nan mu wanda na ɗan kaba ba wanda yake tashi eh a ci ni wallahi duk na kashi ka sai ka nemo mu ai ba da hannuna na ba ai ba da hannuna na ba ba rajin kiyaye ka mai gida Hey! Hey! Hey! da faruwa ne. mun biya wai ita ce ta yi wai ta wai cinnaka ina nan mu alhaji na zuwa Saudiya ko. Da an ya ta na siyar mai gida aka cinnaka wane ne cinnaka tafiya ya ce ba da kuɗi billahi zai dan kula ma an kai amma da hadin bakin sa a ka ka banne ta ta ta kwantar da hankali yaushe za ku zana kuna irin wannan rigima kuma abin da yake akwai eh, yanzu a kun san gurin da aka yi abin kwakwa a ni na sani zan gane wajen sani wallahi zan gane ku mu tafi wallahi sai dai a dauka a je wannan abu mai sauki ne yanzu wannan wahala Allah da ta bari na daka mai gida dauki mu dauki za mu tafi menene in banda rashin dauki mu dauki mu ni ma kun gara ta ce a gaba na amma idan kun ba a kamfanin da za ku dauko abin nan Allah Allah wayo jiki na la ilaha illallah to wayo Allah da wata na bi ka daure ka ninke rabo na zan ci abincin sati guda ke ne ba ta da ba wuce hakan ne ga shi ga yadda take ba gashi ba eh wannan ana ba mun kare ganin ci ba na na na na na na asibitin kamfani na ne shi ne ba ba ina lasis wani gwamnati ya baka izini ka kai mutane maka ina yake inda haka ina da kakko ina mun lasis naka ya kare ne na ya kare kuma na kudin su ina kudi wa ka karba har sai akwai kudin su me na ka kudi ka kudi su ga su sai ya komai baka taba komai a ciki ba a ya ba ba ko ya taba komai ba ma da kudi ya ba ko da ka kudi ka ka ka kudi ka ka ka da da da ina ba ba ka ba ka ba kudi ka ba kudi Thank Amen. saboda masu hankalinsu.

ai sai ku kare su ba a ko alhaji eh, yanzu da tsaffin da nake a kan wannan za su ni ne ruwan kamfanin ka ko gini ka wuta ne ruwan da wani da wani ke ko ba ko Allah ko ko suna ruba duk irin sun manci za su kore da shi yawa eh, saboda karama eh, dan adam da daukan talaka ba wani abu bane kuma abun nan suna yi ne da zuma a taimaka da sauransu ai ba ran ruwan kamar ya ba sa kyama bismillah ku zo mu shiga nan dai in dai ba aljanna bane nan to kana aljanna ba ba ne bara ai ka duba yanda gun yake salamu alaikum bismillah bismillah Thank <laughs> you.

wasu kuma shi ne ban dawo yanzu ma bayan na a aikace aikace a gida ne ina shirin tafiya a nan ina kwasu wani kira da wani suna kan wani kamfani mutucin kamfani wani kwanan mu talatin wa na ya kwanta mun zo na da su ba abin wa ya kwanta muka yi guzuri da ba a ya ita musu bayanin cewar wallahi zai ce musu bayanin wannan kamfani na ga yadda ta yi wuce ga wuce ta da wuya na zuwa ma ba yan nabar mai ba kun ka ba an nabar mai a wuce ya kuri na a wuce hanci a ya kuri na wuce ya kuri a wanda shi ya ya gama ba za a ta riga ta gama in wannan kama ya ne ya ya ta fara ba ba ta lokaci shi ya sanya a koda yaushe muke ba da sanarwa a rediyo da talabijin da jaridu ma duk da wasu kafofi na yada labarai saboda kare fasinjoji daga irin sharri irin na waɗannan jin damfara. yasa na ce ka sai radiyo ka ita ce gara ka dinga mun wake wake da baki ba gashi ba yanzu irin ta wai daga can za mu yi guzurin ta in eh, wallahi ma na Allah shi ma albarka gashi a to yanzu ina fata dai kuna da dan masaniya kan yadda bayanan harkokin tafiya suke ko to mun yi musan ne. to na farko dai ka san mutum bayan da za a yi bakasu su sai yana da fasfo mm. tura da shi ko eh, to eh. wanda shi mai shaidar cewa kai ga daga kasar da kake kada kuma munan kamfani mun sai mu rubuta maka tikiti eh. a yi maka visa wato ke kenan ta cewa an yadda ka shiga wancan kasa mai zai kada kuma sai a zo ka faɗi da za ka tashi a ji a kasar da kake to wasu sauran al'amura da zai kwado wannan tun muke daukar da wato nan sai ka zaɓi ranarwa da mutum da ya shi ka zaɓi ranar ai ka san mu jirgin ne ko da lokaci su kullum jirgin tashi yake mun na mu da kwanne ranar da kwanne mu da ba shi muke gani na tashi ba shi muke gani mai gida yawan da yawan kwana ina kullum mu muna sa jirgi jirgi mu kuma kato ne ba wani magana cewa ka zo baka samu wani ba ko sai ka zo kana wani kama kama ka sai wani ba a ce ma abokin aiwa ne ne ne ne kwarai Allah mu da muke tallafa nan ba wannan haka to kuma da kudin to mutanen abin da muke tsada kudin tikiti ne kawai tun da ke ta kuka shi da kun zo da kuka abin da kawai za ku biya a nan za ku biya kudin tikiti a naira dubu ana ji ko eh. ka saurara kana kuma sai maganan kuɗi na wannan hukuma ne a can iya kwan ne za ku je ku biya shi haraji ne da sauran to a nan ka san dama su gwamnatin saudiya kyauta suke mutane eh. ba a cajin ko kwabo a harkar visa in kuma rubuta muku tikita a nan za mu je mu kai mu da kanmu ne muke ɗaukar wannan nauyi ba ruwanmu da mu haɗa ku da wani wahala ku je can ofishin jakadanci na saudi arabia mu za mu je mu kai a muku biza. kuma an ya an dace kai da mata kai ko ya da mata ta idan da ma inda ake samun matsala a ce mace ita ta kai rana tun da tafiya ce ta addini dole sai da muharrami kwarai da gaske yawa to kai da mata sai mijin da ne eh, eh mata ta da yawa magana ta kare ke to ba wani wahala to za mu je a yi muku biza kuma a ranar ake yau din nan tun da Allah ya sa kun zo da safe da sauran lokaci eh. za a rubuta tiket yanzu a je a kai a yi muku visa wajen karfe goma sha biyu zuwa a azahar ba fito sai ku sa rana san da za ku a mu a yau ma yau ma sai mu tafi. a yau ma inda mu gode yaushe akwai yin. a to mu a yau ma A da kuka sha mu yanan da sha da ta ba da ta mun za ta kirki. ba ga kamata mata ce kun tafi a yau. to ka ta. yau to dubu ka ga kuku biyu za ku biya min dubu ɗari da ashirin. Ko ba irin sun yawa. yanzu ya ko kansu kuɗin kamar suna damun ta. ba wannan ma da kyan tsada zakulo su wallahi tare da turo su gaba da wannan da alama ma tari ne irin najiya din na ga kudin kamar da su kudi wallahi ta ana na siyar su daddawa su kayayyaki na duk na siyar da auren yarinya ai kudin sun yawa ana ba dubu biyar biyar wani dubu biyar biyar shawara guda ɗaya da zan ba ku. Eh. kun san cewa a can saudiya ba za ku iya tafiya da naira ku je ku kashe ta a can ba eh. kudin kasar kun san suna kiran Riyal ne to muna muna da mutane waɗanda suke taimakawa suna samun mutane canji ba wani wahala kuma ba cuta a ciki so maimakon ku ɗauki guzuri na nerori ku tafi a can ku je ana zalunta ku irin waɗannan ne mutanen eh. suna sayan nerorin ku a banza nan za mu za haɗa za mu to kaga nan dubu ɗari da ashirin kenan eh, eh. kuɗin tiket kenan guda biyu mm. da kai da wani gida ko eh. wannan kuma sun yawa kaga wannan dubu biyar shi ne za ku je ku biya kuɗin haraji na airport idan kun je in mun kai ku airport to daga nan za mu sauka a motar masu yau airport to waɗanda yawa kun je haraji ne na hukuma nan kowa zai biya dubu biyu da ɗari biyar shi ne haraji na airport ko da ya za ta yanka muku rasiti da komai to wannan kuma sai ku ga sun zama rabuwa kenan to amma abin da za a yi shawarar da nake baku shine sai ku sai ku kiyasta iya guzurin da kuke so ku tafi da shi to sai a yau a samu mutum wanda zai je ya muku canji na kuɗin kuɗi a riga. Iya wannan kuma gaba ɗaya sa domin canza sa kuɗin shi ke nan ma sai ku rage wannan wanda za ku biya haraji a kuɗi. Lallai da wannan kuma sa iya wancan ya bari an gama rubuta tikiti a yi komai sai a kira yaron sai a yi sashi to da sai ku abin da ba a samu to ma da ni da to ma da sai da kai kenan yanzu yanzu a nan eh, mun sa an yi bukin din a wannan jirgin za ku tashi to wannan shine canjin nau canjin nau eh, to sai ku kula da shi da kyau saboda ka san shine mutuncin ka ka sani zai eh, kira da da yawa dan kada ku je kuma ku zama almajirai eh yanzu zan sa direba zai kai ku ya kuɗi za ka waɗannan fasinjojin airport in ka je sai ka an ɗan ka samu wannan ko yawa haka ba da shi kenan to da kuma sai ku kula da kyau ƙaru Allah mun gode eh, sai ku kula da kyau kuma ina fata kuma dai a cikin kayayyakin gudu ba wata harafta kuma ba ba da kuka da kodin ba da kare ya zama matsala gari. Yawon yaji ta kuma din ya ta

madina ku san wani gaida manzon Allah to ma da Allah alaihi wa sallam Allah ya kiyaye Allah kallon al'amura ne na tafi ba nan mu nan muna zuwa nan kuma nan haka al'amura a yanzu sun yi sun shafe ga shi nan abubuwa ya taro ne kawai muna so mu wasu abubuwa maka shi ba ya ta yanzu ai ba gane ba ita iya faɗin ce an sa tsaro da yawa duk irin tsaron da aka ta za mu daina harka ne za mu daina irin wannan abubuwa to me za mu ce mun zauna ko eh? ba za mu daina ba saboda haka muna nan muna zaune za mu san in Allah ya mu san abin da za a yi Allah ya kawo na za a samu na wani to goga ba za a yi zan dan zaga a za ga ce ga ai ai na mutum eh, to shikenan kuwa na barka da barka da ina ga ji lafiya a lafiya jama'a to ma da da ya zuwa ne wallahi zan je in kwane kasar wannan dan uwan nawa ko da yake kai ba za ka san shi ba amma za ka ji ana faɗansa a radio waye wannan wani dan uwana ne na ya ku hausa na isa tela ah, na suna ji labarin sa ai mai dakin zace ta anguwa ɗaya da hima Allah na san nake ai eh, mai dakin zace ta haihu gobe zura eh. to shine yace maza maza in je domin a cire wa yaro hakkin waya eh. kuma goben kwana ya suna da ni za a masallaci za a yi to ka karbi tike din tafiya eh to ni an ce mu akwai wani jirgi ko na dan kabo eh to an ce shine yake zuwa ikon kullum to yanzu ka karbo tike din a'a sai dan nuna mu inda ake karɓar ciki tikitin ana karɓa kwarai akwai inda ake karɓar ciki to to mu je don Allah ka dan nuna mu wannan dirje na ɗauka wanda ya musu albarka an ce kunan ne ya je can layin ne a wannan haka ne eh da <laughs> lafiya eh, ne na ga dan uwa ta ce ta cika wannan bayan da za a dan samu shiga ko da ma laifi a cikin gaggawa da ta za a to ya ga ne da zo to ya za a yi to nawa nawa ne don Allah eh? to ko ma laifi ne zai to to kawo dubu goma dubu goma ka da dubu goma za ka ba to jirgin nan wajen taimako ko ka taimaka ma za a yi to taimaka ma taimaka ma kaza jirgin da maza a fa yanzu yanzu nan girman ka na gani fa na taimaka na cika kawo kawo mana ba su banka da ku sun ce haka eh, kowanne biyar biyar biyar biyar eh, eh. to yanzu yanzu abin da za a yi ba za a je samu kaftin din namu in na so a san yadda za a yi ko da wani ya yi ko ma ne za a yi da wani mafi yana yanzu abin da za a yi ka samu guri ka zauna ka zauna da kanan bari bari aje nan ta da wani da ya ce ko Allah ne ya gaba gaba yawa wannan samu ne ba ba ni kan saura a fada ka koma ai kan saura za ka tashi mu ko ba ni mu tafi a yo ina da ka kan saura ramin ka ga tashin mu Allah na tuba ko dai da abun bawo ya wai kidan ganga da lauje to eh, shi kenan ka saura da ka ga tashin mu in an je me za a sayo ba eh. a zo mun aiwa ya iri ya ka te wuri da lemo to duk za a sayo ba ka sayo mun wannan hmm. da nan sai na danka wannan abu. Baban ji nake kawai na ana samun sa. A ah, kai na sai ka je Saudiya. Sai dai nake lalla kai mu kakan nan. Sai da wannan batumin. Ya haɗa da wannan dan dakin horon sayar. Sai zo sake biya. Sai nake a shekarar da sai na hau da kafan nan. Baban sai mu tafi da kai hadda da ta. Kai ba zan da kuma ba. yin tafiya cikin gaggawa ba fata lokaci eh. ba inda inda ba cuta ba cutarwa sauka lafiya da farin ciki da kuma ya sai kamfanin kabo yanzu kun ga kwanan ku talatin kuna da shirin tafiya amma kun ga sanadiyar rashin sani da kuma tsautsayin wahala za ku shiga cikin wata wahala ko ka zaune kun ga ba da samu muka da ku ba eh kun ga cin kuka ubangiji gashi an gama biza an gama kuma tafiya ta taso Allah ne ko mun ta jira ai saura ta sun ji ko ta jira dan da da hukunci ko ku ko ku da gowa ta shi ai gara Allah Allah Allah kenan ni ne wannan da dan da wannan ko a to rayuwar ka da nan da kudi da Allah kuwa a a to ban kudi ba ba ban so ya ranan ka taho dan ka wallahi ba kai wa nake ji din za ba Allah ce ba mu ka kai ba ka ce to ne ma haka na yin wannan ke ji kaga wai

Baba rago mai gari ne, ranar ki bari bani.

neman gari da ya bata gari ne ke nan Allah dai ya Allah na gama da Allah.

saman nan Allah ya hada na arziki a gurin ba aka ji aka faku don su da yanzu ke da su an dai ku za ka in ka zo nan gurin to duk abin da ka zo da shi kudin ka yadda ka ba mu haka za mu baka tikiti to kuma wannan shine tikiti na gaskiya to Allah dai shi da ka je ka bayar za a cuce ka ne kuma a sa ka a wani abin da bai zama daidai ba a yanzu ai na da karkin da ka ba ofishi to su ta a kwararo ba kawai suka tare ni duk ko ne masu tafiya a ni ne ne ne ne ne ka ga abinda muke so da kai yawwa kai ba ta gari a airport din nan yawwa idan ka za ka sami fitawa da sauran in ka zo ka zo straight wurin counter inda kake da ticket ka tambaya da wurin kabo ni mutum ba ta gari kaza ni na san da tutun da sun ne ni yawwa eh. idan ka zo ka sai ticket ba wahala to sai ticket ɗinka a nuna maka inda ka ka zauna ta to to a shi kenan muna da manya-manyan jirage ko masu tashi Allah akwai na sha biyu a da akwai na karfe takwas kai akwai kuma na sha biyu na rana akwai kuma na yamma karfe hudu to an ce na sai da ku daura na karfe hudu wannan ai dubu goma kawai eh ai kudin mu dubu biyar ne kasar a ofin kudin sa ana gaskiyar ma dubu biyar <laughs> dubu biyar ne dubu biyar kai na gode an yi muku albarka ba ba ba irin wannan a ah, domin da haka ne tafi da yaro na ma eh? to hada har yaro na mu tafi da shi ya sunan yaron naka shi sunansa da falo kai fa ne kuma mati dan wanzan mati dan wanzan eh. Aiki kai gwani, cikin gwaninta aka san mu haka kuma za mu ɗore cin yardar mai kowa. Duniya ce a dunkule cikin kantinmu, indiyoyi, wasannin kwaikwayo na Hausa, mamman shata, ɗan kwairo, Canis da Amerika, da sauran fina-finai na gabashin duniya da arewacinta, na nan dankare cikin bidiyo kaset a kantinmu. muna da sallar su hajjibi ta bana tana ga hudubar limamin maka da na madina ga kuma kasakatan karatun alkur'ani mai girma tun daga bakara har nasi muna nan tsakiyar birnin kano a malin kasa square ko kuma reshen mu da ke kan titin ibrahim tayo yan duniya tafiyar mu cikin ta muke yin ta karkashin jagorancin hamsakin ɗan kasuwan nan alhaji musa mai kasar muna maraba da mai sayan daya ko farashin mu da sauka ne sai kun zo a jirgi a fito Ajiya, ya gari, wai wai. Ah, yoto, mai gida sai dai ka ɗauko mai zan ɗauka ya to ai in ka tuna ka zan maka ai ba abinda ba za ka iya ba da kaga a dole wallahi na dawo Najeriya ne shi kenan sai a ga kamar mun ce ah. wato wannan makota ne a ta fausa mu suke gurguncewa <laughs> Allah rufa asiri sai na almajiran ne bayani ai ba ruban da bayani yaro ai ba hankali ai hankali ba na Najeriya ba ne yawwa Allah wal dan wannan alif mota ne tun da kake ba ta ganin shi hadda tayu wato shi can maka haka Allah ya kasar na ce ashe su tsigai ma sun bayyana a Saudiya an san su ina zuwa ga wannan balarabe Allah ne gida wannan balarabe ta yi ta ta al ibro eh, ta al ibro <laughs> Allah sarki Allah da nauyi wai wai wai shige shige eh. a wuce wuce da a wuce a fara fashe gwara ka fashe yana fashewa sai ka fashe wallafa. ba ba gara aika masa uwarka ta wuce ji daɗi ba ba a sauke ba a hankali ta ba ba a kama a kama kama mu Allah hayya sadidan tabwa mai gida ba da a wannan ba da kan da ya yi ba ka san inda muke da makiya lafiya ku. Lafiya na wallahi. An bar ku lafiya? Lafiya na wallahi. Alhaji wallahi duk ka canza. Ai dole ne. wani ke. Ai dole ne. Dole ne. A bayan za ka ja nan guri baka canza ba. Allah sarki. Allah shi ba mu da shi. Allah shi ba mu da shi. A Assalamu alaikum.

jama'a daban daban ko haka haka da Allah dan ta ku ne ne da ta eh bana ne eh bi bula da ya fara aiwa sai da da zuwa fara da mutum ko ko ya zo da a ce zuwa mai a ji a wannan haka yake ko da ba ne zan bayar a wannan magana kake so ka gaya ba amma da ka san akwai kadara ko ai da kuma sai da yi zuciya ne an ka san da akwai kadara ko a a a a san da akwai kuma Allah Allah ne maka wannan ya da kuna ru shi maka da je maka ru da lare ma wannan ma da kaje sai shi fara ba wai ba wannan a taje da lare to yau yau bai jamani ya je ya ɗebo kadara to bari ma ka nade tabar ma da kan ma wani ya neman wata shi ni na je ma ne ku na je ai dai na ko ka ce min alhaji ko ka ce min alhaji na je ka na na ce na je to ai mu ta na ce shi ke nan na je ne an zo ruwan zanzan ba ta bayar ba wani su kaba ni ma karɓa zan yi wanda na ba da wani na je ba dan Allah na je dan kuma kaina ruwan da na je

ya gani ma ba baya nake gurin larabcin ba Ya wato akwai abin al'ajabi ba abin da za mu ce wa ke ranar wannan to ko wani gari za ka je mota ne ai ba da sa ta haka yi shi ba mota ne yanzu za ta ga duk inda bakin ciki ya shiga za ka ga yan bakin ciki Amin wa alaikum salam. Sanda zuwa hajiya. Sanda zuwa. sandan kayan kayi. Muna a tafiya yanzu. Ai wallahi. Ai wato irin hanyar da muka sha mu ba a cewa a kullum. Yawa. nake ta ce mata zangabarin gama wanke wanke zo in yi mai wallahi yawa ta tsaya mu wannan yarinyar ba. Ai wallahi. An yi kallo. Oh an sha kallo an sha. Wai wai wai wai wai. Allah ya kai mu mu ma dai. A domin ga kamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hmm. Muna zuwa Eh. saukan nan da za mu yi mu wuce maliya eh. sai ka jiwa maliya na ta cewa marhaba buka ya tsira ya san da zuwa ku ya san da rabon ku ai kun abun mamaki a shakka yana marhaba buka ya tsira ina shukran la ah! ya kogi ah! shukran la ce marhaba buka ya dan baiwa ah! a ji ruwan maliya ma hada da gidana ya kama iya ya kama shukuran la shukuran la ya ce ya ƴaƴan bana ba za ku ɗebe ni ba ne sallahu akbar wannan ma wa ta da Allah alaikum salam a'a a'a an dawo a an da ya wa ta je kai san da zuwa kai ya ya ya har kin sake a can fa ai mata mu ba abin da za mu ce hajiya hajiya ba wata bane ina kallon duniya hajiya ana magana ko ai je kabarin manzon Allah ai dole ya ai wallahi nan din nan dai ba abin da za a ce da ba ɗaya ma Najeriya ta ishe mu amma ya aiko Jinin siya hatta maimuna ta wanda ya hatta ba ba eh, ya yadda murna Allah ya yadda al'al maka dawowa Najeriya tu kun da Najeriya kenan ko ai wallahi ba abin da za a ci Hausan ma so yake fata an gaskiya kama ni ba yanzu ba dan an ce hajjia zai dan wallahi zan ce bake bace ai wato ta sake A'a, a ai wato a kin yi kuskure kin aikata ta ko alaikum arba'a alaikum salam alaikum alaikum salam

ni na saba ban gane ba ni a cikin wanda mu kika ce wai mu tafi can wajen wani kamfanin workin nasa wane na wane ne kika je kika gaya mana muka je watan mu guda a fili ni da bai gida na kan waina ba irin koko da ba mi ba a a kai jirgi wanda muka zauna a jima a ce dan kabo a jima a ce dan kabo ba dan Allah ya kawo alhaji da mamusa a gurin ba da bin shawo ɗaya tura ya cinye mana kuɗin wata guda muna zaune ga rana abinci ya kare sai kokuwa shi mai gida na mara hakuri sai kuka ba irin kukan da ba ba ya ya cinye mana an kabo ina ana ce muku ɗan kabo ɗan kabo ɗan kabo ɗan kabo ɗan kabo ɗan ɗan kai za ka je ka yanka a maka almana nan take a maka visa a maka canji a ɗauke ka a mota a kai ka airport bayan haka ga ruwa masu sanyi na ni'ima jirginsa ba rugugu ba wani hayaniya <clears throat> in ka tayi sai ka ga canjin farar fata zuwa tambaye ka. Kice ko daga cikin jirgin ma aljanna duniya. Ah, ah, a tsoro ko ko daga gida ofis din nasu aka bar mu an gama. Wato nan take ba kyankyani kayan nan na da aka je na daddawan wannan aka ce. Daga nan aka fara ce mana hajiya akalla wallahi ah! wallahi. To me za a yi? Ai abinda muke addu'a kawai Allah ya sa duk wanda za su je ire-iren mu su gane. A rabu da wani gamje-gamje da wani kwashe-kwashe da wani mutum kawai ya kula da mutane ya zama mai nutsa mai ru wato mutanen nan kawai sai ya karba kuɗin kan zauna a ofis ta ce ake ku fita zan hada ku da security ko menene na mai yanzu a mu da bari da ya ba kai Allah ya ka nan Allah bai ya masa asirin san baka sani ba ko nan da Lagos zaka je amma lokacin duk tafiya da zaka yi muna nan a cikin kwana ɗaya duk kullum sai jirgin ɗan kabo ya kai goma ya tashi wallahi ba abin da za a ce wato da irin taimakon da ɗan kabo yake yi ba abin da duniya za ta ce ba ba wai fa iya Najeriya taimakon ya tsaya ba ma a shi ka ba mutumin ya fita a cikin Allah ka gudu ya ba ka yi maka godiya ai kyauta da godiya ba abin da wannan mutumin ba inda bai je ba wato mu dai irin daɗin da muka ji ba abin da za a ce sai dai Allah shi masa albarka ni daga nan ma aljanna ba a kuma abin da an yake kai aljanna to dan kabo

abin da za a ruwan zanzan ɗin aka mutuwa mu kai a yi wanka amma ba je mu ba ko sha ba mafaɗi kin ji wannan irin zance didi ga za ta shashanci a can ruwan zanzan aka zo to ina za mu lokacin da kuke bani kuɗaɗen ku kun ba da ruwan zanzan ne a zalimai ai ni ga ba abin da za a gaya mu na riga na haye zancen banza zancen wofi mutanen banza ka wai wai ma kalwa wannan wannan da kuke gani ta mai kama da dutsen kokawa ita za ta ce wai in nan nan hanya eh, ni za a yi wa haka ake yi ba a wannan abin arziki ne ina zuwa kika ko kuma kowa fata yake a wannan lamari ko amma zai dace ke haka oh yar gwana nace sanniyar gwana wato arziki ne ke ina kayan a wannan nira miki sai ki tashi koma gidan mijinki ba a nan ba tsohuwar mu na fita algugun kuma fita fita a gidan nan fita ni gona ne na riga na je mata aiwa ba dole bane in zauna ni daya

lallai ne a can alhaji a ce ba alhajin sannan da zuwa aka zaba an ba a can me ya faru me na faru ya faru har ba mu gai aiwa aiwa ba aiwa ba alhaji ajilinsu aya alhaji ajilinsu ni ne wannan mai kamar wani je wane ne ba ne cikin namu ba wannan wannan shi mana wanda ya faru a ba wai ina atansa ina ka saboda na je na kwaso zanzan wato mun kwaso na banza ne kowa yake da zuciya ne gida ka ce sai da gonar sa yaje ka ce to ba ka ka ji ba abin da ta eh, eh, eh, munai suka gaya mini munai kawata mai bayyana bin kiyo zan ko gaishe ni da su adama zuwa ai wai wani ina kurba ruwan zanzan na ce ni ga daga muka da shekar shekar ya ce tsigai to nan na ta yace ki mai mace komai ba sai mafasi sai ya zama ta yace roƙe ni ruwan zanzan wai ina hada za ka mun wa'azi na ta da wai arziki ne ka su na ce ne da saboda san eh, san ban za san san wofi a bar ba ta da ba mun da Allah ya sa na da alandin ba dan yace na ba ma Fatima da za a koma dole ne yace su sai ga da kyauta ku jeru a <laughs> mun ah, da ta zai kyauta mun dai kullun da tare da mu ba ta mai da mu wa'i mai da ni ba ta wata gonar da ni yarinyar na yanzu wata yarinya yarinya yarinya ki batta kawai tun da tsara gidan mijin mu ne ubangiji ya fara sa a yame da mu Allah na sai Allah Allah Allah Allah na roƙe ka ubangiji ya ka dora na kan san ka akwai menene da kuma da da son ji maganar kowa tashi duk da kuka mallaka a cikin ku ba wasu ba Allah da wannan wannan ka wannan ka ta mun ba ni san ji ba ba ka da karfi to ba wannan ba ka da karfi ka da ka da ka da wanda ma na kuma gani ba kuma Thank you. abin kwashtaki ne shi ne sannan ka zama kwashkawa da ita ne kuma da kuma da da kuma da kuma masu kan duka kafa ba haji ba zai haji wannan an da kai inda an wasu kuma duk sai ka kawo kaji cikin Kuka je kuɗi ya kuwa tare zuciya ko kuna kwanciya a filin waje. قوطيني والله وانا ثم قوطيني اشتاق منه انما انها نزل كانت مواكبة وقعنا كم بعض المسلم اول شيء نسيت انا اكثر اول شيء قالوا لك مدينه اواجه بس انا مجد America